bismillahir rahmanir rahim wassalatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafira. masoran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye da muke gabatarwa waɗanda muke yin bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihina a jumlace a yau za mu tashi daga babu taharimi ibtida'in al-kafira bisalam na ƙwala rahimahullah babu tahrimi ibtida'in al-kafira bisalami wa kaifiyatin raddi alaihim wasu salami ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kuffar babin da yake bayani cewa haramun ne mu fara yi wa kafiri sallama sannan babin yana bayani cewa idan kafirai sun mana sallama yaya ya kamata mu mayar musu sannan babin yana nuna cewa ya halatta kuma mustahabbi ne idan ya zama cewa guri akwai musulmai da kafirai mai musu sallama an abi horaira radiyallahu anhu an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam aqal an karbo daga abu horaira allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda ul yahuda walan nasara bis salam kada ku fara wa yahudu da nasara da sallama mana ka ku fara yi musu sallama فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه ila أضيقه idan kun haɗu ɗaya daga cikin su akan hanya ta tura shi can inda yafi kunci rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال أن daga Anas Allah ya yarda da قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من Allah tsira da aminci Allah su tabbata إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم إذا أهل الكتاب سني سلم واتو يهود دا نصارى تكوشي عليكم متفق عليه بخاري دا مسلم نيسو كرويتو وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبد والمشركين عبدة الأوثان واليهود an karɓo daga usama allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani majalisi wanda a gurin akwai musulmai da kuma mushrikai masu bautar gumaka da kuma yahudawa sai musu sallama fa sallama alaihim annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه babin da yake nuna cewa idan mutum ya zauna a guri in zai tashi to ya yi wa waɗanda ya bari a gurin sallama عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر أدق أبو هريرة ألا يرد شيئا تشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله سيرادا من الله استبتا غريش ياتي إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم نعم إذا ɗayanku ya je gurin zama to yi sallama fa'iza arada an ya kuma falyusallim idan kuma zai bar gurin yi sallama falaisat ula bi a haƙƙa min al'akhirah ai ta farkon ba ta fi ta ƙarshen cancanta ba mana dukkansu ana so mutum ya yi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma shi tirmidhi ya kyautata hadisin babu listi'izani wa adabi babin da yake bayani akan uh, neman izini da kuma ladibbansa qala allah ta'ala allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada ku shiga cikin gidaje waɗanda ba na ku ba har sai kun ɗeba kewa kuma kun yi sallama ga ma'abotan gidajen wa ƙala ta'ala Allah yana cewa wa iza balaga al’atufalu min kumul hulu mafal ya kama sta’azana lalazi na min ƙoblihim idan yara suka kai lokacin mafarki to su nemi izini in za su shiga cikin gidaje da ɗakuna kamar yadda waɗanda suka zo gabaninsu suka nemi izini وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن كربو أبو موسى الأشعري الله يرد شينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال سيرا دامن الله ستبتا غريش ياتي الاستئذان ثلاث نيمان إذني سوء فإن أذن لك وإلا فرجع إن أنباك إذني bayan ka nema su uku in ba baka ba sai ka koma muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن سهل بن سعد رضي الله an karɓo daga sahalu sa'idi Allah yarda da shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce inna ma ju'ila listi'dhanu min ajli basar ai fa an sa neman izini ne ba don wani abu illa saboda kawai gani ma'ana saboda kada ganin mutum ya zama cewa ya fada kan abin da bai dace ba muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال الج an karbo daga ribi'i yake cewa wani mutum daga cikin bani amir eh, ya nemi izini zai shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam eh, a lokacin annabi sallallahu alaihi yana cikin wani gida ko kuma ɗaki sai yake cewa na shigo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له qul salamu alaikum a adkhulu yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai masa hidima fita wajen wannan ka koya masa yadda ake neman izini ka ce masa idan zai shigo gida zai ce assalamu alaikum ne a adkhulu in shigo fa fa qala assalamu alaikum a أأدخل fa'adina lahu nabiyu sallallahu alaihi fa fadakhal saboda haka sai mutumin ya ji magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alaikum a adkhulu in shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini sai ya shiga rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ne ya rawaito da sanadi wanda yake mai inganci وعن كلدة بن الحنبل radiyallahu anhu qal an karbo daga kilda dan hambal Allah yarda da shi yana cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa dakhaltu alaihi usallim naje wajen annabi sallallahu alaihi sai na shiga wajen shi ban yi sallama ba fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam irji' a adkhulu sai annabi ya ce ka koma ka ce assalamu alaikum in shigo رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أبو داود والترمذي نسك suka rawaito kuma suka ce hadisi باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله ana wa nahwiha babin da yake bayani cewa sunna shine idan aka ce da wanda yake neman izini ya shiga gida waye sai ya ce wane ne kamar ya ce jamilu ne ko ɗahiru ne ya ambaci sunansa da abin da wanda yake neman izini a wajen nasa ya sani na suna ne ko kuma alkunya amma kada a ce waye ka ce ni ne ana buƙatar ka faɗi sunanka na'am عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء an karɓo daga anas allah yarda da shi a wani ɓangare na hadisinsa wanda ya shahara wato hadisin isra'i da mi'raji قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيكي cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل qila waman ma'ak qala muhammad yake cewa sannan jibril ya hau da ni zuwa saman duniya sai ya nemi a buɗe masa sai aka ce waye yake neman a buɗe masa sai ya ce jibrilu ne sai aka ce wake tare da kai sai ya ce muhammad ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في, كل في باب كل سماء من هذا fayaqulu jibril haka ya hau da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta biyu da ta uku da ta hudu har zuwa karshe duk kowace kofar sama idan suka je ya kwankwasa haka cewa ya zai ce jibrilu ne muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه قال عن كربو دك أبو ذر الغفاري جندب بن جدادة هيكي cewa. خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده yake cewa na fita a wani dare sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya shi kadai faja'altu amshi في ظل القمر فالتفت fara'ani, فقال من هذا yake cewa ni ma sai na dinga tafiya a ƙarƙashin inuwar wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo sai ya ganni sai ce waye wannan faƙultu abu zar sai na ce abu zar ne muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أم هاني رضي الله عنها قالت أن كربو دغ أم هاني الله يرد ده تتنا cewa أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال ناجي وجه النبي صلى الله عليه وسلم ينا وانكا فاطمة كما تنا سترجي سيكي تشيوا من هذه واتشي وانا فقلت أنا أم هاني سينتشي نيتشي أم هاني متفق عليه بخاري ده مسلم نيسك رويته وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها أنكر karɓo جابر jabir allah ya مسير دايكي yarda yake cewa na صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam sai annabi yake cewa waye wannan sai nake cewa ni ne sai annabi sosai mai maimaita ya ce ni ne ni ne da alama annabi bai so wannan kalmar ba mana ya so a ce jabir ya faɗi sunansa da aka san shi da shi muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito babu istihbabi tashmiti al-atis idha hamida Allah ta'ala wa karahati tashmitihi idha lam yahmad Allah ta'ala wa bayani وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب babin da yake nuna cewa mustahabbi ne idan mutum ya atishawa in ya gode wa Allah a ce mai yarhamukallah in kuma bai gode wa Allah ba to ba a so ma a ce mai yarhamukallah sannan baban yana bayani akan ladibban gaida wanda ya yi atishawa da kuma ladibban da ya kamata mai atishawa da mai hamma su siffanta da su عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كربو دقى أبو هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب الله ينا سن أتشاوا ينا كما إنهم فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له yarhamukallah saboda haka duk lokacin da ɗayan ku yi atishawa kuma ya gode wa Allah to haƙƙi ne akan kowane musulmi idan ya ji ya ce yarhamukallah wa amma tatha'uba fa innama huwa min ash amma ita hamma daga shaydan take fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a idan ɗayan ku yi hamma to ya mayar da hammar yadda ya samu iko fa inna a hadakun iza ta sa’a ba za shaitan saboda ɗayan ku idan yi hamma to shi ɗan zai yi masa dariya rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito wa an hu an yi nabi sallallahu alaihi wasallama an an karɓo daga abu horarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza a ƙasa fal hadakun falyaƙo lilhamdulillah idan ɗayan ku ya ce alhamdulillah وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه إذا ɗayanku ya yi atishawa in ya gode wa Allah ku ce mai yarhamukallah amma idan bai gode wa Allah ba to ka ku ce mai rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa an anas radiyallahu anhu qal an karbo daga anas Allah yarda da shi yana cewa عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر mutum biyu sun yi atishawa a gaba annabi sallallahu alaihi sallam sai ya ce da ɗaya rahamukallah ɗayan kuma bai ce mai yarhamukallah ba faqala alladhi lam yushammithu atasa fulanun fashammatta wa atastu falam tushammitni ya ce wane ya yi atishawa ka gaishe shi ni kuma na yi atishawa baka gaishe ni ba faƙala hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah sai ce ai wancan yayi godiya ga Allah kai kuma baka gode wa Allah ba muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر قدق أبو هريرة الله يرد الشينا سوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته shakkar rawi an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yi atishawa yakan sanya hannunsa ko kuma tufansa a bakinsa sannan kuma yakan yi ƙasa da sautinsa. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أبو داود الترمذي رويتكم شي ترمذي يا كانت حديثا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أنكر ودك أبو موسى الله يرد شوا كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول yahdikum Allah wa yuslihu balakum yace yahudawa suna yin atishawa a gaba annabi suna fatan ya ce musu yarhamukallah amma annabi sai ya ce musu sai kawai ce musu kawai yahdikum Allah wa yuslihu balakum رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أبو داود نيرويتو الترمذي كما يا إنغانت حديث شي ترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كربو دغا سعد بن مالك Allah ya ƙara masa yarda yana cewa maza Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fi fa inna ash-shaytana yadkhulu fi idan ɗayan ku yayi hamma to ya sanya hannunsa a bakinsa saboda shi dan yana shiga cikin bakinsa rawahu muslim muslim ne ya rawaito babu stihbabil musafahati inda liqa'i wa bashashatil wajhi wa taqbili yadin rajuli wa وتقبيل waladihi شفقه ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء babin da yake bayani akan mustahabbancin musafaha lokacin da aka haɗu da kuma sakin fuska da sumbantar hannun mutumin da yake na kirki da kuma sumbantar yaro saboda tausasa masa da rungumar wanda ya zo daga tafiya sannan babin yana nuna cewa makaruhi ne mutum ya durkusa wani wa an abil khattabi قتادة قال قلت لأنس أبو الخطاب يكي تشيوى ناتشي أنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم na tambaye shi cewa shin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin musafa sai ce eh haka ne bukhari bukhari ne ya rawaito وعن Anasi رضي الله عنه قال أن كربو دغ أنس الله يرد شي yana cewa لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء أهل اليمن وهم a bil musafaha. lokacin da mutanen Yaman suka zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen Yaman sun zo kuma sune farkon wanda ya fara zuwa da musafaha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da sanadi ingantacci. وعن البراء رضي الله عنه قال أن كربو دغ براء دان عازب الله يرضي da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زال سيرا da min Allah su tabbata gare shi ya ce ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ba yadda za a yi musulmai biyu su haɗu su yi musafaha face sai Allah ya gafarta musu kafin su rabu رواه أبو داود أبو داود ني رويته وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah yarda da shi yana cewa qala rajulun ya rasulallah wani mutum ya ce ya manzan allah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqa ayanhani hanila. ya ce yanzu idan ɗayanmu ya haɗu da ɗan uwansa ko abokinsa zai durƙusa masa ne qala la sai ce a'a qala afa yaltazimu wa yuqabbilu sai ce zai rike shi ne a masumbance shi qala la qala fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihu qala na'am sai ce a'a ba zai rike shi ya sumbance shi ba sai mutumin ya ce to zai rike hannunsa ne ya yi musafaha da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yake ce masa na'am rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أن كربو دغ صفوان دان عسال الله يرضي شي yana cewa قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات صفوان بن عسال yake cewa wani bayahude ya ce da abokinsa mu je wajen wannan annabin mana sai suka je wajen annabi sallallahu suka tambaye shi ayoyi guda tara فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقال نشهد أنك nabi. har zuwa a cikin hadisi inda yake cewa sai suka sumbanci hannunsa da kafarsa suka ce mun shaida kai annabi ne rawahu tirmidhi wa ghayruhu bi asani da sahiha tirmidhi da waninsa sun rawaito shi da sanadi mai kyau wa an ibn umar radiyallahu anhuma fi qissatin qala fiha فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده haka na an rawaito daga abdullahi bin umar a wata kissa inda yake cewa sai muka kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam muka sumbanci hannunsa abu dawud ya rawaito wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha allah yarda da ita tana cewa qadima zaid ibn harithah al madinata wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, fi baiti fa ataha take cewa zaidu bin haritha ya gabato madina annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ɗaki na sai ya zo ya kwankwasa kofa baba albaba qama ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yajurru thawba fa'tanaqahu wa qabbala sai annabi sallallahu alaihi ya tashi yana jan tufansa ya je ya rungume shi sannan ya sumbance shi rawahu tirmidhi wa qala hadithun Hassan. tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau wa an abi dharr radiyallahu anhu qal an karbo daga abu dharr al-ghifari Allah ya yarda da shi yana cewa قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la ranna min al-ma'ruf shay'an kada ka raina alheri ko ya yake walau an talqa akhaka bi wajihin taliq ko da kuwa ka fuskanci dan uwanka ne da fuska sakakkiya rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس annabi sallallahu ya sumbanci hassan dan aliyu radiyallahu anhu sai akra habis yake cewa inna li ashratan min alwaladi ma qabbaltu minhum ahada yace ai ni yayana goma ne ba wanda na taba sumbanta فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم سيانا صلى الله عليه اي دو انت بايا توسعي فكما بايا توجين توسعي متفق عليه خاري دا مسلم نيسو كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه wannan littafi yana bayani akan gaida mara lafiya da kuma raka mamaci da yi masa sallah da halartar rufe shi da kuma tsayawa a daidai kabarinsa bayan an rufe shi babu iyadatil marid babin da yake magana akan gaida mara lafiya عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال هل رويت دقا براء عازب الله shi شيئا cewa. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شيم دم غيد مرة لافيا واتباع الجنازة يا أمر شيم دم جنائزة وتشميت العاطس تكما تشوى مغيد واندي أتشوى مشيم يرحمك الله وإبرار المقسم واندي رنسوا كما ميكو قري وجم كبتد رنسوا السهل wa nasril mazlum taimakawa wanda aka zalunta wa ijabati da'i mu amsa kiran wanda ya kira mu walima wa ifsha'i salam sannan mu daidaita sallama muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كربو دغ ابو هريره النبي صلى الله عليه yana cewa haqqul muslimi ala al muslimi khamsin. Haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda biyar ne raddu salam mayar da sallama wa iyadatu al marid da gaida mara lafiya wa ittiba'u al janaiz janaiza wa ijabatu ad da amsa walima in ya kira wa tashmitu al atis da gaida gaisuwa ga wanda ya atishawa muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa anhu radiyallahu anhu qal an karɓo daga shi abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زعل da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allah azza wa jalla ya qulu yawm al Allah maɗaukaki da buwaya zai ce ranar alkiyama yabna adam maridtu falam ta'udni ya kai dan adam na yi rashin lafiya fa amma baka gaishe ni ba qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin sai ce ya ubangiji ya za a yi na gaishe ka alhali kai da kake ubangijin talakai قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد yace a wai baka san cewa bawa na wane yayi rashin lafiya amma baka gaishe shi ba ama alimta annaka hula uttahu ni inda baka san cewa inda ka gaishe shi da ka same ni a wajen shi ba yabna adam ya kai dan adam istat'amtuka falam tut'imni na nemi ka ciyar da ni amma baka ciyar da ni ba qala ya rabbi kaifa ut'imuka wa'anta anta rabbul ya ubangiji ya zan yi na ciyar da kai alhalin kai ne ubangijin talikai قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه yace baka san bawa na wane ya ne muka ciyar da shi ba amma baka ciyar da shi ba أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي baka san cewa idan da ce ka ciyar da shi da ka samu wannan irin ciyarwar a wajena ba ya ibn adam ya kai dan adam istasqaituka tasƙi tasqini na nemi ka shayar da ni amma baka shayar da ni ba Ƙala ya rabbi kaifa asqika wa wa'anta rabbul alamin sai ce ya ubangiji ya zan yi na shayar da kai alhalin kai ne ubangijin talakai قال استسقاك عبدي fulanun فلم tasƙi. yace ai bawa na wane ya nemi ka shayar da shi amma baka shayar da shi ba ama annaka lau sakai ta hula wajatta zalika indi da a ce ka shayar da shi ai da ka samu irin wannan shayarwa a wajena. rawahu muslim muslim ne ya rawaito wani abi musa radiyallahu anhu kwal an karbo daga abu musa allah ya yarda da shi yana cewa kwal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzan allah tsira da minci allah su tabbata gare shi ya ce udul marib ku gaida mara lafiya wa at'imul ja'i' ku ciyar da mai yunwaci wa fukul ani ku saki wanda aka ribato rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito wa an radiyallahu anhu an an sallallahu alayhi wa sallama annahu qala an karbo daga thawban Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع idan musulmi ya gaida dan uwansa musulmi ba zai kushe ba cikin 'ya'yan itatuwan aljanna har ya dawo Ƙila ya rasulallahi ma khurfatul janna aka tambaya na sallallahu menene khurfatul janna ƙala janaha shine 'ya'yan itatuwanta abinda mutum zai iya ci rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي babu wani musulmi قيد zai gaida wani musulmi da safe babu wani musulmi da zai gaida wani musulmi da safe ce sai mala'iku guda dubu saba'in sun yi masa addu'a har ya yammatu ma'ana za su yi ta masa addu'a har yamma ta yi wa in adahu ashiyatan salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih idan kuma ya ce ya gaida mara lafiya da yamma to za su yi ta masa addu'a har ya wayi gari wa kana lahu kharifun fil janna kuma zai zama yana da wasu 'ya'yan itatuwa a aljanna wa an anas rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ne ya rawaito kuma yace hadisi ne mai kyau wa an anas radiyallahu anhu qal an karbo daga anas Allah ya yarda da shi yana cewa kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam famarid akwai wani yaro ba yahudi da yake yi wa annabi hidima sai ya rashin lafiya fataahu nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya'udu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi فقعد عند رأسه سيزون عديدي كنشي فقال له أسلم تمنا فنظر إلى أبيه وهو عنده lokacin baban nashi yana tare da shi. faƙala ati abal qasim sai baban sai ka bi baban alƙasim mana fa aslama fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sai ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cece shi daga wuta rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito Ma sauraron mu saboda ƙurewar lokaci insha Allah ta'ala za mu tsaya a daidai nan gurin in Allah maɗaukakin sarki ya so za mu tashi daga babi na gaba a darasan da su zo nan gaba kafin wani lokacin da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu